الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقصنا وفرشنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اللهم أهرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك الذي لا يرام واغفر لنا بقدرتك فلا نهلك وأنت رجاؤنا رب كم من نعمة أنعمتها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا ويا من قل عند نعمتي شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بليتي صبرنا فلم يخزلنا ويا من رآنا على خدايا فلن يبدهنا ويا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا نسألك أن تصلي على محمد وعلى آله أبدا وبك ندرع في نحور الأعداء الجبارين وبك ندرع في نحور كل عدو وحسود وبك ندرع في النهور فسكت الجن والإنس وسائر المخلوقات وبك ندرع في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وأعنا على آخرتنا وافزنا فيما جبنا عنه ولا تكلنا إلى نفوسنا فيما حضرنا يا من لا تدره الذنوب ولا تنقصه المغفرة اغفر لنا ما لا يدرك وعادنا ما لا ينقصك إنك أنت الوهاب نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من جميع البلاء وشكر العافية يا رب العالمين اللهم يا من ليس في السماء دورات ولا في البحار قطرات ولا في دلج الرياح دلجات ولا في أرضين خبيئات ولا في قلوب الخلائق خدرات ولا في أعصابها حركات ولا في عيونها اللحظات إلا وهي لك شاهدات وعليك دالات وبربوبيتك معترفات وفي قدرتك متخيرات وبالقدرة التي تخير بها من في العدين ومن في السماوات إلا صليت على محمد وعلى آل محمد وأخذت قلوب من أرادنا بسوء عنا يا رب العالمين اللهم خذ بقلب كل من أرادنا بسوء عنا اللهم خذ بقلب كل من أرادنا بسوء عنا يا رب العالمين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور وتجارة لن تبور وخير لنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفور اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد آية تشد مكوانا أجيا إن بكمانشي وسورة الأحزاب بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أن أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا bismillahir rahmanir rahim wa minha daga cikin al'adun jahiliya da sura ta fara fada da suwa wa minha aidan at iman daga ciki akwai abin nan yin gado da imani idan mutum yana musulmi in yayi hijira ya zo madina sai a hada shi da mutumin madina idan ya mutu mai masauki ne zai gade shi in mai masauki ya mutu ba ko zai gade shi ba daya ba ya ce wa ƙar hasala zalika fi sadarin islam wannan hukunci ya auku harkon musulunci wata wa bil hijira sun yi gado da hijira hawa bitta akhi ko kuma ya haɗa abotaka da ‘yan uwantaka tsakaninsu wa ma'amina fama na allahu zalika daga nan sai allah ya hana wannan gado da imani yanzu wa allah ya ce subhanahu wa ta'ala annabiyu aula bil mu'minin annabi shi ya yi cancanta ga mutane mummune min an anfusihim bisa ga abin na bisa ga kawunansu fi ma da ahun ilaihi ga abin da duk annabi ya kira su gare shi to su karba kira annabi su kare abin da annabi ya umarce su shi ya yi cancanta bisa ga kare kawunansu fi ma da ahun ilaihi abin nan wa fusa hun, wato ga kira annabi shi ya yi cancanta su karba bisa ga kiran kawunansu inda kawunan su ta kira su ila khilafi zuwa ga sabanin abinda annabi ya kira gare shi wa bil hadisi cikin hadisi ingatacce ya ce la yu'minu ahadukum dayan ku ba zai imani cikakke ba hatta ya yakuna hawahu ba allima ji'tu bi sai son rai ne ya dan bi ga abinda da zo da shi wannan hadisi kun ga nawawi ya sa hashi kamar da ga ne cikin arba'un hadisi wato ɗayan ku ba zai imani ba imani cikakke har sai son rai raina ya zama bi ga abin da annabi ya zo da shi wato sai ya zama duk abin da ya kaso abin da annabi ya zo da shi na sannan imani ne ya cika Allah ka sanya mu haka nan saboda rahamarka wa azwajuhu matayen annabi sallallahu alaihi wasallam ummahatuhum sune uwayen mu'minai fi hurmati nikahihin ga ga haramcin aurensu alaihim ga ga ga mu'minai tahariman mu'abbada haramci na na abada ba zai gushe ba babu radda babu radda yake halitta wani ya aure abin nan mata annabi har duniya ta tashi babu radda zai halitta wani ya aure mata annabi saboda haka haramci na mu'abbadan illa bi gaida zalika sai dai ga abin da ba aure ba minan nazari ilaihin na na kallo zuwa gare su ya halitta a kalli mata annabi ga muminai su gane su don matsayinsu na uwayen mominai. wal khalwati bihinna da kuma keɓanta da suwa waɗanga abubuwa to eh, kallon mata annabi shi ma yana cikin abin da an ka haramta ga waɗanda ba 'yan uwansu ba minan nazari ilaihinna na kallo gare su wal khalwati bihinna da banta da suwa fa innahu haramun duk waɗanga haramun ne uwaye na kun ga innaka bai haramta ka keɓanta daga kai sai ita cikin ɗaki ku yi wani sirri to amma wannan innaka ta amma ga hukunci don inda innaka ta ta haƙiƙa ba ka wurin ɗayarta kuma kun ga muminai sun auri faɗi matuɗiyar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam muminai sun auri ruƙayya ɗiyar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam muminai sun auri zainab ɗiyar mazan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan eh, abin nan ga auren ɗiyansu ba haramun ba ne amma dai ga aurensu su uwaye na waɗanda ba a aurensu amma ɗiyansu ‘yan uwanku ne saboda haka babu laihi ku aure ‘yan uwanku amma dai ke banta da su haramun ne kama huwa fi sa'iril ajnabiyati kama wanda yake ga sauran mata ajnabiyai wala yuqalu li banati akhawatul lil mu'minin amma ba a ce ma ɗaya ne ‘yan uwan mu'minai saboda mutum na iya aurensu wa hadha minan nizami wa ta'zimi wannan yana cikin tsari wa ta'zimi da girmamawa man azama Allah wanda Allah ya girmama wato idan Allah ya girmama mutum to girmama shi shi ma shari'a ne wa ulul arhami yan uwa masu zumunta zawul qarabati wato yan uwa waɗanda adda zumunta ba'duhum aula bi ba'din fil irsi sashen su shi ya cancanta da sashi wajen gado kowane dan uwa shi zai gadi dan uwa ne fi kitabillah a cikin littafin Allah kun ga wannan al'adar ta gado da imani da hijira ita ma kun ji an soke ta an ce abin nan yan uwa wa ulul arhami yan uwa ba duhun aula bi ba'din fi kitabillah sashen su <clears throat> shi ya yi cancanta da gadon sashe fi kitabillah cikin littafin Allah minar mu'minina wal muhajirin bisa ga mu'minai su gade ko kuma su hijira su gade shi ai al'irsu bil imani wal hijira bisa ga yin gado da imani kuma da hijira alladhi kana awwalul islam wanda harkon musulunci haka ake yi wa nusakha daga baya an ka shaye wannan hukunci wa hazil aya akidun wannan aya karfafawa take yi la ayatul anfali ga aya ta karshe ta suratul anfali al mutaqaddima wadda ta gabaci wa zulan ga sauka wa huwa qawluhu wa ulul arhami ba'dun aula bi ba'din wato yan uwa sashen su shi ya cancanta da sashi ga gado fi kitabillahi cikin littafin Allah minal na wal sun Sun ma'isa al ma'arufa sannan Allah ya toge alheri ko an ce mutum bai gadon ka to kuma kana iya mai alheri faƙala sai ya ce illa an tafalu ila ikon ma'arufa. sai dai ya halitta ku aikata alheri ga abokanku bi wasiyatin ku yi wasiya ma tuhibbuna da abinda kuke so ku yi wasiya da shi min thulis amwalikum na kashi ɗaya daga cikin dukiyoyinku fa ja'izun wannan ya halitta kana zalika shahi wannan gado ay irsi shahi gado bil imani da imani wal hijrati kuma shahi gado da hijira bi irsi zawal arham da gadon yan uwa to kana zalika fil kitabi masduran wannan ya kasance a cikin qur'ani masduran hukunci na wanda an ka rubuta ai makatuban wato hukunci na wanda an ka rigaya aka rubuta shi wa'uri da bil ana nuhi da littafin nan da aka ce filmau da aini a wuraren nan guda biyu cikin wannan ayat ce duk abin da ake ni a mahabuz mahfuz mahabuz shi ne littafin da Allah ke ni hukuncin da a ciki ne to Allah ya gafarta mana kun ga haka dai sura take ta kora al'adu ta kore wannan al'ada ta kore wacce al'ada ta kore wacce al'ada domin ta hanyar kore al'adu aka gane mutunan kware a gane wanda ba na kware ba Allah ya ce wa aka akazna mina nabiyin wa iz akhadna minan nabiyyin na wa wa min nuhin وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ثم تبين ثم بين تعالى سنة الله يبين أن وضع الأحكام للي أذى وهكونشي هكونشي أمر بيد الله الأمر ينا وندي يكي الله fi jami'i shara'i samawiyya a cikin dukkan shari'o'i na sama wa masalahuna nan sai Allah ya misalta bilhamsa da manzanni guda biyar li saboda darajarsu fa qala sai Allah ya ce subhanahu wa ta'ala wa zkurka ambata na akhadna na mita mithaqahum lokacin da muka riƙe alƙawarin annabawa gare su hina uku min silbi adam sadda aka fitar da su daga tsatson annabi adamu alaihi salam kadduri suna yan ƙanana kamar ƙwayar zarra jam'o zurra wahiya asgaru namli shine tururuwa ya ƙarama ita ce zurra wa Allah kuma wa minka ya karbi alƙawari gare ka ya kai manzon rama sallallahu alaihi wasallam ya ansa ga annaba kuma ya ansa gare ka wa min nuhin kuma ya anshi alƙawari ga annabi nuhu wa ibrahim da annabi ibrahim wa Musa da annabi Musa wa Isa da annabi Isa ibn Maryam bi an yi abudu Allah Allah ya yi alkawari da dukan waɗanga manzanni ya ce su bautawa Allah shi kaɗai wa ya da'u ila ibadatihi kuma su yi kira zuwa ga bauta Allah wa zakara khamsa Allah ya ambaci annabawa guda biyar masu daraja daga cikinsu wannan to wa zikirul khamsa ambaton guda biyar ɗin nan baya an ce minan nabiyina kuma aka dawo aka koma ambaton guda biyar cikinsu wannan min adabil khasi al'am domin al'amu annabiyin alkhasu wato waɗannan guda biyar da aka ambata wata kadimi nuhin littarihi ya gabatar da annabi nuhu don tarihi don ga tarihi duka annabi nuhu ke gaban waɗannan annabawa wa akazna minhum mithaqan galiza mun rike alkawari mai kauri ga manzannin nan ai shadida mai tsanani bilwafa'i muka ce su yi kokari su cika ma hummiluhu da abinda aka dora musu wa huwa al iman billahi ta'ala shine imani da Allah summa akhazna al-mithaqa sannan mun rike alkawarin nan abinda yasa muka rike alkawarin nan domin Allah ya tambayi liyas as sadiqin liyas al-sadiqin an صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما ليسأل الله الصادقين domin Allah ya tambayi masu gaskiya an sidiƙiyan game da gaskiyarsu fi tabligin risala wajen iya da manzanci tabkita lil kafiri na menon don kunga kenan kahirai idan an ka ce masu gaskiya ma sai an tambayi su da balle kahirai su ko kahirai ba magana gaskiya aka yi ba dama Allah ya ce wal kafiruna humu zalimun kahirai su a zalumai saboda haka su ba magana gaskiya aka yi gare su ba to masu gaskiya ma Allah ya ce sai ya tambaye su to balle wanda bai da gaskiya Allah ya gafa wa adda ta'ala lil kafiri Allah ya yi tanadi ga kahirai ya tanada musu azaban alima azaba wadda a mai raɗaɗi mu'ulaman huwa adafin ala a khazna wato wa azaban alima saboda girman ka Allah kai muna rahama ka sa mu cikin bayinka masu gaskiya masu gaskiya a cikin gida masu gaskiya a waje masu gaskiya a wajen karatu da karantawa masu gaskiya kasuwa masu gaskiya masallaci da makaranta kuma masu gaskiya a ofisoshinsu saboda ramaka Allah ka samu cikin masu gaskiya ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaykum idh ja'atkum junudun fa arsalna alayhim riha fa arsalna فتحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا to walamma bayyana ta'ala lokacin da Allah ya bayyana ana wada a hakami, lallai aza hukunce hukunce innama huwa bi yadihi ma ga hannun Allah yake shi kadai babu wanda ke sa doka ya halitta kaza ko ya haramta kaza in ba Allah ba to hakal ne sai Allah ya kwadaitar da mu'minai alattiba'iha akan bin abin da na dokokinsa wa'anda ya ya ya hukunta da kai ne wa da'ati li rasuli da yin da'a ga manzo ne bi tazkirihim ya tunatar da su su tuna bi ma an ama bihi alaihin da abinda Allah ya musu ni'ima da shi min alhibzi na tsarewa saboda babu wani abu a cikin ni'imar da dan adama ka jin daɗi da ita duniya kamar tsaro duwa da talauci ya yi yawa in akwai tsaro za ka kwanta lahiya ka tashi lahiya ba wanda yi ka nema duniya amma duwa da wadata ta yi yawa in babu tsaro aikin banzana don kai ka barin ta wata rana ka gudu kai ka barin wadata nan ka gudu saboda haka Allah yana tunatar da musulmi su tuna da tsaron da Allah ya ba su ya ba su tsaro sosai saboda haka duk wanda ya ba ku tsaro ya hana a kashe ku mai godiya ba wata ni'ima da ta kai kama wannan kada ku rena duk wanda ya ba ku tsaro ko da ku kun yi tsiya kama su masallaci kada ku rena wannan don babu abu kama tsaro to Allah ya tunatar da muminai bima an bihi alaihim da abin da ya ni'ima da shi gare su min alhibzi na ba su tsaro lamma aradar kufaru isa lamar fil madina lokacin da kayare suka so su tumbuke su a madina kayare suka so su hallaka musulmi gaba dai sai Allah ya kama musulmi gudunmawa inda ba su yi zato ba sai Allah ya tsare su Allah ya ce to ku tuna da wannan kada ku ɗauki wannan karaman matsala duk wanda ya ba ku tsaro ku yi mai godiya kuma ku mai addu'a ta alheri faƙala Allah ya ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku wanda suka yi imani wazkuru ne a matallahi alaikum ku tuna da ni'imar da Allah ya gare ku bil hifzi ya ba ku tsaro sosai inda da afikun sadda ba ku da ƙari sadda kuke da rauni ga ku da rauni kahire su a jagorori su a komi sun ka ku biyo ku suna batun su kashe ku in ba da Allah ya ba ku tsaro ba da sun gama da ku to kakkumanci da wannan tsaron da Allah ya ba ku inda da afikun lokacin da ba ku da ƙari kuna da rauni wa qillatikum kuna da karanci ma kuwatul kufari tare da ƙarhin da kahire suke da shi wa kasaratin kuma suna da yawa izja a junudun lokacin da rundunonin kahire ta zo muku mina kufari mutahazzibuna sun ka hada kai hadda larabawa sun ka samu ga su suna magana irin taku amma ku suka fi su kashe wa kanu isnai ashar alfan su dubu goma sha biyu min ƙorashin wa min gaɗafan cikin ƙorashawa da banu gaɗafan wa min yahudi ƙoraiza wa nadir da yahudawan bani ƙoraiza da yahudawan bani nadir wa kanan musulmi na fi hadhihi waqi'a musulmi cikin wannan yaƙi salasatu alafin musulmi dubu uku na kahirai ko dubu goma sha biyu ayyama habril khandaki shekarun da kwanukan da an ka gina ramin da ake ce ma alhandaku to musulmi sai suka dawo ga Allah suka yi ta addu'a annabi ya yi addu'a ya yi kuka kamar da ya hita yana nema Allah shi kawo masa gudunmawa to nan take fa arsalna alaihim rihan sai muka aika maka hire da iska iska muka aiko musu da bisa in ya bugo wajen musulmi zai sanyi za daɗi in yi wajen kahere da wani bala'in zayi da wani ƙari ya tallabi mutum har da raƙumi ya sawa ya kai wahiyar rihusa ba ana ce mai rihusa ba allati ta hubbu mina sharki wadda take bugowa daga gabas wa kana da ta jiddan tana da sanyi mai tsanani hatta akhiya mahun tana da ƙari sai da tabballe hemomin kahere ta jihad wara matuwan bil hijara ta rika kwaso duwatsu sai ka ga awon mutum na kasaiti da kai ya kwala ma duki ga kai haka iskanta taho tana ta jiwa kahirai bil ta wal hasa da tsakuwa wa madati turabu fi wujuhihim turda kuma ta shuɗe ga huskokinsu da ka buɗe ido sai ƙasa ta cika idon wa ma'a haza lamta ta jawo duk da haka iskan bai ƙetaro ba kahire suna wancan ƙetare musulmi na wanga ƙetare amma iskan bai ƙetaro ƙetare musulmi ba wannan buta mai gida kenan mai gida na ya ɗauki buta ta yi ta sallah shi na addu'a yana ta sallah shi na addu'a yana ta kuka ku ga Allah Allahumma manzilar kitab wa mujiriyar sahab wa hazimal ahzab ahzimhum wa zalzilhum Allahumma hazimhum suna alaihim haka yake ta irin wannan addu'a sai da Allah ya aiko iska wa janudan lam tarawha da rundunonin da ba ku gani maduhun alarihan ya aiko iska da rundunoni wal janudu mina mala'ika rundunonin nan na mala'ikuna ba ku mance ba cikin bukhari da muka karanta da ku an ce wasu sun dauro mala'iku sun ɗauro rawani irin rawanin abu da jana rawani gare ja durar da ya ɗaura rawanin nan to ko dai shi mutu ko kahire su mutu amma bai dawowa baya abu dujana ake ce mashi wani dattijo albarka ne to wasu sun sa hada rawani hada masu bakin rawani akwai cikin mala'iku ranar akwai masu hari haka sun ka hito da rawunan nan guda kashi uku kamar da muka karanta da cikin bukari wa kanu alfa mala'ika su dubu ne walam yuqatilu amma ba su yaki baran nan wa ma alqawr ru'ba dama tsoro sun ka kada fi qulubil ahzab cikin zukatan ƙungiyoyin kahirai hirgita su sun kai wa kana Allahu bima amalon. Allah ya kasance da abin da kuke aikata min hamrul khandaqi na gina ramin nan wa bil ya'i wa kana ma ya ya'malu Allah ya kasance da abin da da mushrikai a yi taro Allah ya zan basira masani da abin da suke yi kwanjiyar da aka taso mu musulmi a wannan lokaci shi wannan matsala musulmi ba su rabuwa daga nan wannan matsalar haka Allah ke jarraba mutane don shi in yana son mutane jarraba su yake yi to haka Allah ke ta jarraba musulmi in wannan matsala ta wuce samu 谁也能扣。 mu ابتلي هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا wato shi tarihi ba a so amince da shi shi yasa Allah ke tuna wa musulmi abinda kun kaito ciki ne da yace irja'u kun lokacin nan da kahire sun ka zo muku su da yawa min fauki kun ta saman ku wa min asfala kun da ta ku. saman ku duk shugabanni gaba ɗaya suna ƙasan ku duk wani wanda aka zato shi na babu inda za kuna ku samu natsuwa ai min ta saman rahi wa asfali da ƙasa ne mina sharqi wal na mina wal na gabar da yamma wa izagatil absaru lokacin da idanu ta hito ta karkace ta yi manya manya kun san mutum ya ji tsoro sai ido ne su yi kulukulu ai mala an kulli shay'in ta karkace ka kallon komi ila aduwa zuwa kallon makiyan ta kulli janibin ko ina musulmi sun kulli ba sai su ga kai wa balagatil qulubur jira zukata ta kawo ga makogoro jama'a hanja wa hiya muntahal hulqum iya ka makogoro wato ga makogoro min shiddatil khawf saboda tsananin tsoro da musulmi sun kajiya wa tazunnuna billahi dhununa kuna taima Allah zato daban-daban wa tazunnuna billahi zununa bi isbati alifin bi isbati alif zununa bi isbati alif al-itlaq wa qafan wato la wasalan in za a yi wasalu babu alifin wa fi qira'atin bi isbatiha wasalan ga wata qira'a ma akwai shi da wasalu ne wa waqafan wa bi ukhra bi hasfiha fihi ma da waqafan da wasalan ga wata qira'a dubbabu alifun fi zununa wa kadhalika fi qawli haka wajen maganar Allah da ya ci ana ada anar rasula fa adalluna sabila da hukunci alifin guda ne ai ta zunnuna billahi dhununa kuna yi ma Allah da tazanci al-mukhtalifa ta sassaɓa. bin nasir wasu na cewa kai ku kwantar da hankalinku yawan banza na ga kahire karshe Allah zai ba mu nasara wale asu wasu na cewa kai wallahi ba mu yi musu to haka dai kuka sassaba wana lil mu'minuna anna aka jarraba mu'mini ay akhtabiru aka jarraba mu'mini li abinna li tabayyana mukhlisu don mai yi Allah shi bayyana min gairihi daga wanda bai yi dan Allah wa zulzilu aka girgiza su zilzalan shadidan girgiza mai tsanani mai ta fazai saboda tsananin tsoro wa iz yaqulu munafiqun wa iz yaqulu al munafiquna walladhina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu to kun san inda dahi tana ta taso tsakanin musulmi da kahire to duk wanda amina hiki ana gane shi yanzu kana ganin duk wanda amina hiki ya bar inda musulmi suke ya koma inda ba musulmi ba inda duk irin wannan rigima ta taso to duk mina hiki yana bayyana ga hili saboda haka ya ce walamma ishtaddal khawfu lokacin da tsoro yayi tsanani tamayyazal mu'minuna a munafiqun dada sai munafikai sun ka hito ga hili suka bambanta ila halin zuwa ga halin su dada al'amari ya yi tsanani munafikai wayanda dama gehen hannu sun ka baku to dada ga sunan sun hito sun ce ba su tare da ku na Allah ya ce wazkur ka ambata idh yaqulul na sadda munafukai suke cewa wallazina fi qulubihim maradun da wayanda cikin zukatansu akwai rauni da abu itiqadin raunin aqida ma wa'adana Allahu wa rasuluhu bin nasari illa gurura Allah da manzo ne ba su yi mana alkawari cewa wai mu musulmi za mu yi nasara ba illa gurura sai ƙaryaciya suka ce duk ruɗina na ƙaryaciya Allah ya mutu ya ce wai yana ba su nasara duk ƙaryata annabi ya yi musu ran nan munafukai sun ka hito ga hili suna magana don suna ganin musulmi an gama da suran nan kamar babu nadda musulmi zai koma tasiri ga ƙasa saboda haka shi yasa duk wani mai haike Allah ya tuya faɗi abin da ya kasan faɗi to bayan sun gama daga ƙarshe sai Allah ya gwada iko ne sai ya rinja yadda musulmi sai ga munafukai ko ta su dada to wannan shi yasa annabi an kawaye gari ya ce ko da an ka ce ko da muƙamin sharan masallaci bai ba munafiki ba komi girma ne komi girma ne domin ba su da umhani ga musulunci yurwa an ruwaito annan mu'taban lalle wani mutum da ake ce mu'tabu ibnu bashir Kala. gashi wa musulmi na san wani ya kasalla amma yana ganin a warran nan an gama da musulmi shi yasa ya hito ya fada matsayi nai yace ya iduna muhammadu muhammadu ya nemi alƙawari bai fata farisa wa ruma cewa wai za mu ci nasara mu ci kasar farisa mu ci ƙasar rum da yaƙi wai haka muhammadu kace ce mana ya ce karyar banza wa ahaduna la ya kadura an ya tabarraza ɗaya mu ko tutu bai iya hita ketare a ce wai farisa zai ci kamar a ce za ka ce amerika yanzu misalin farisa kenan ba wata ƙasa a duniya duk duniya ita abubba ƙasa farisa lokacin mai bi mata ita ce ƙasar rom ita farisa daula ce ta kafirci tsintsa a wannan lokaci don wuta suka bautawa da gumaka ita ko ƙasar rum daula ce ta addini tsintsa don da injila suka aiki to a ce za ka ci wa'annan ƙasashen suka ce wallah muhammadu ƙarya ta shiga muna ga ɗayan mu ko kashi ka je bai ƙeta ya ɗan dajin ta shi kashi sannan ka ce wa mu za mu ci farisa da rum firakan don tsoro wa kaufan don tsoro ma haza illa gururin wannan ba komai ne face alkawarin ƙarya na alkawarin ƙarya na muhammadu ya yi mana to kun ga bakai sun samu rana sun fara shanye garinsu sun fara zagin musulunci ko yanzu idan kuka diba duk waɗanda suka zagi musulunci ba kahirai ba sallah na duk ji an zagi musulunci wai malaman musulunci wai ba su san eh, abin nan ba san gaskiya ba san menene ba ba san ƙur'ani ba kai daga tarihinka ka ba da tarihinka babu inda ka ba da bayanin uwarka ta kai ka makaranta tun kana yaro ta addini wai kai ka dibin wanda tun ga tarihi ne tun radda iya ta hiya tun bai iya magana ba uwa ta ta ka gama hidawa ne a ce da shi makaranta addini wai kai ka ce bai sa addini ba kai ka sa addini to wannan duka manafakai ne inda duk lokaci ya yi to za su fito su shanya ranar su su shanya garin su ga rana to Allah ya ce wa iz qala ta'ifatin minhum wa iz qala ta'ifatun minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u wa yasta'dinu fariqun minhum يريدون إلا فرارا وإذ قالت طائفة منهم كأنبتا سد وسو جماعة cikin munafikan Allah sun kace da annabi ya zo Madina da ana ce mata ya sariba to ya sariba suna na nazari zargi ne ma'ana abin na na asarabu suna ne zari sai annabi ya ce ya kashe a ce mata ya sariba ta koma ɗaya ba sunanta ɗai ba to nan suna ganin an yi nasara gare sai suka ce sun mai da abisu wadda take musulmin wani tare da shi sun ka ce ta komo ya sari ba ya ahala ya sari ba ya mutane ya sari ba hiya ardul madina ita ce ƙasar madina walamtan sarifa lil alamiya wa wazan fi'il sun mu yabbi ismin rajulun mina amalika an yi mata suna da sunan wani mutum cikin amalikawa da ya zanna cikinta kana nazala haka dima zamani ya daɗe wato da zamani mai tsawo ya zo ya zanna wurin wa wakila sun ce ya siriba ismun li nafsil madina sunan madina kanta ne wa kanna hannabi sallallahu alaihi wasallam an tusamma bi hadal isim hakika annabi ya hana a kiri madina da wannan suna lima fihi min at saboda abinda a cike na zargi wa hiya taqari wa tawbiya hirgitawa da kuma abin nan zargi yace to ya kashe wannan suna wa zakaruwa bi hadal ismiran nan wai su munafikai wa na tare da shi sun kace sun maishe ta da wannan suna mukhalafatan lin nabi don annabi ya san kai tsaye sun saba mai duk abin da ya kai ba su so sun kace ta dawo ya sari ba wa adalu anhu suka canza daga sunan da annabi ya sa mata ilal ismin alladhi kana kanat tudua qadiman sun ka dawo ga sunanta wanda ake kiranta da shi tun dadewa ma'ana haihi ano duk da ko annabi ya yi hani gare shi wa hatimali qubhihi da kuma yiwon muni ne qaqi min al-tharbi saboda an tsago shi daga zargi alladhi huwa al-lawm wa at-ta'nif wanda shine zargi da kuma nuna kyama suka ci ya mutanen ya sariba la muqama lakum ba ku da wurin zama madina ka ku dawo bidan mimi wa qur'a bi fatahiha wato maqama ai la iqamata wala makanata ba ku da wurin zama ba ku da mazauni madinan mu da kun ka taho yau mun an shi abin mu mun kore ku kowan ku kai dawo madina ana can wajen yaki fa gazawatul handaki wanda ake cewa gazawatul ahzab musulmi sun hita suna can munafikai sun ka dawo sun ka hada kansu da kahirai sun ka ce a faɗa ma annabi da shi da jama'a ka su dawo madina can makka mutanen makka na sun kato su kashe sunan nan su ko mutanen madina sun kace ka a dawo cikin madina su ina za ana kun ga al'amari yayi tsanani kenan farjihu ila manazilakum manazilakum ku koma zuwa ga masaukayen ku na madina ku bar madina wa kanu kharaju ma annabi sun bi ta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ila sal'i zuwa ga wani wuri da ake ce masalau sal'u jabalun sunan duci ne kharijul madinati wajen madina musulmi sun hito wuri nai lirkitalu don yaƙi to lokacin nan wasu munafukai da basu bayyana ba su ku wa yasta'zinu fariqu minhum annabiyya wasu jama'a cikin munafukai su ko suna nema annabi ya ba su izini fi ruju'i su koma gida wai na suna cewa inna buyutana auratun gidajen mu al'aura ne gairu hissina ba kewaye ta ba ya kusha alaiha ana jin tsoron ka wasu su haɗo cikin gidan wasu munafakai da annan sai sun ka zo inda annabi su ba su a gane munafukai na sun ka ce mun zo wurin ka ya rasulullah so muke ka ba mu izini mu koma mu kimtsa gidajenmu ba mu kewaye ta da gina ba abinda suka so a ba su dama su koma su gamu da yan uwansu munafukai a ba annabi na shi dai kun ga al'amura sun fara tsanani kwarai haka Allah ya ce ƙala ta'ala wa mahe bi aura Allah ya ce ƙarya na gidajensu ba ga hili suke ba in yuriduna illa firara min alqital ba abinda suke nihi gudu ɗaya suka son su yi daga yakin nan gudu na suka son su yi ba wani abu ba walau dukhila alaihim walau dukhilat alaihim min aqtariha thumma su'ilu alfitnata la'atawha wa ma talabbathu biha wa ma talabbathu biha Allah ya ce walau dukhila alaihin da an shigo Madina da an shigo musu cikin Madina min ha daga bangarorinta sun masu ilil fitina sannan an ka nemi su kafirta ai sa'alahumud dakhiluna wa'annan da sun ka shigo Madina sai suka roƙi munafikai ga alfitina su yi kafirci ai arriddata su yi riddawa muqatalatul muslimin su haɗa kai da kahirai a yaƙi musulmi Allah ya ce la'atawa wallahi da munafakai sun zo mu wannan abin da kahire sun ka kire su gare kun ga matsala ta yi matsala la'atawa bil kasari la'atawha wa qura bil maddi la'atawha ai a aduha da sun ba da shirkan nan wa fa'aluwa sun aikata ta to inda ko sun yi shirkan nan mata labbasu biha da ba su zannawa cikin madina ai bishina biha da nisantarta al al'ijaba da sun yi gaggawa karbawa ila shirki ɗaya batan bihi nafsu a tare da daɗin ransu to da ko ba su zanna ciki ba wajen karbawa kuma da ba su zanna ciki ba wajen zama illa ya siran sai ɗan kaɗan ai zamanin kalilan zamani ɗan kaɗan to haka dai rigima ta yi ta kasancewa Allah ya ce alhali ko wala qad kanu ahadullah min qabl wala qad kanu ahadullah min qabl la yuwalluna al-adbar wa Wala walaƙar kanu ahadullah lalle ko harko sun kasance sun yi ma Allah alƙawari min ƙabla can harko Halabu sun yi rantsuwa min qabli gazwatil la yi walluna al'adabara duwa da rigima ta kasance ba su juya baya su ban manzon Allah wa kana ahadullahi mas'ulan an wafa'i bihi kuma alkawarin Allah ya kasance abin tambaya game da cikawa da shi su cika alkawari mana kullan yanfa'akum kullan yanfa'akum al-firaru فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون وإذا لا تمتعون إلا قليلا Allah ya ce, ka gaya musu lan yamfa a kuma firaru, gudu bai makon wani in faratun ko kun gudu, gudu bai hana ku mina mauti daga mutuwa. ko mutum ya gudu gudu bai hana mai mutuwa awul katale kuma in wanda Allah ya rubuta a kashe shi na gudu bai hana a kashe shi wa izan ai in faratun ko da kun gudu la tumatta'una fid dunya ba'da firarikum ko kun yi gudu ba za a ba ku jin daɗi ba bayan gudun ku illa kalilan sai dan lokaci kaɗan baqiyatu ajalukum saura ajalinku saboda haka bai kamata ku sheƙa ba ku tsaya kuma a yi abin da ake yi da ku gudu bai da amfani kuma alama ce ta rashin gaskiya duk wanda ka ga ana matsaloli tare da shi ya sheka ba a san ma da ya gudu ba sai da an ka bincika a iske bai nan bai da gaskiya eh bai da gaskiya saboda haka abin da ya kamata su tsaya gudu bai tsirar da su daga mutuwa ƙulman man ya ya'simukum قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم ka ce man zalladi ya asimukum wane ne wanda zai tsare ku ayyu jirukun ya kare ku min lahi daga Allah ko da kun gudu kun ki tsayawa a yi jihadin musulunci da ku to wane na zai kare ku daga Allah in aradallahu bikum su an ya Allah yan abin abinda ba ku so gare ku abinda su ana halakan wa mata, Allah ya nuhi halaka ku ko ya karya ku a samu nasara kan ku to wane na wanda zai hana Allah babu aw yusibakum bisu'in ko kuma ya Allah ya so ya samar da ku da wani abu marar daɗi gare ku in arada Allah wato wane na ka iya samar da ku aw yusibakum bisu'in wane ne mai iya samar da ku da cuta ko wace iri in arada Allah bikum rahama ya Allah ya nuhi rahama gare ku in Allah ya nuhi rahama da mutane ba mai kawo musu sharri in Allah ya nuhi sabanin rahama ga mutane ba mai kawo musu alheri kun ga ashe wanda ya gane haka nan to zai yi kokari ya bi Allah tun da shi adda alheri kuma shi adda sabani ne in arada Allah bikum rahama wala yajiduna lahu min Allah ba su samu wani wanda ba Allah ba waliyan wani mai waliyi nasu yanfa'uhum wanda zai umfane su wala nasiran ko wani mai taimako ya dafa durra anhu wanda zai ture cuta gare su Allah shi ya mallaki cuta da alheri duka Allah ya mallake su to Allah abubuwan gabi da ka mallaka Allah ka azita mu guda wato shine alheri guda ko Allah ka kare mu da gare shi wato shine sharri kada ya alamullah qad ya'lamu Allah ya alamu Allahul ma'auki na lalle Allah ya san masu sassauce mutane minkun daga cikin ku su ba su alheri suna shiga cikin mutane suna nuna abin nan su ba su ga wani alheri ga ta tare da Muhammadu ba mi ya tabuka mi ya unhana muna suna ta kokari su wace abubuwa su hana mutane su goyi bayanai Allah ya ce to duk waɗanga kai wa Allah ya san su masu yawo da an ce an ce ko san su munafikai kashi biyu suke masu yawo da an ce an ce su a haɗari ko ga siyasa masu yawo da an ce an ce su a haɗari su ka iske kan mutane haɗe su raba su masoyi da masoyi su raba su su ka iske magoya bayan ka su raba su da kai Allah ya ce to duk irin waɗanga masu yawo da an ce an ce fa Allah ya san da su walƙa'ilina li akhwanihim halumma ilaina da ka ce ma yan uwansu kai ku dawo nan wurinmu, ku taho wurinmu mu kai tabbatun wa'ancan wala ya tuna ba su illa kalila kuma su ba su zuwa yakin sai dan kaɗan riya'un wasu ma don ko shi don a gani ko don ajiya ba don Allah ba a shahatan alaikum a shahatan alaikum فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور تدور أعينهم كالذي يغشى عليه كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا wato abin da ya sa wala ya tuna ba sa illa kalilan wato ashahata alaikum don tsananin ruwa su gare ku wato ba su sun kun samu alheri kun san haka na ake ana tare da mutane ga suna amma wasu munafukai na kuma na ƙarshe wato ba su son su ga tahiya ta yi nasara duk inda sun ka ga nasara za a samu sai su ta yawo da minahici su ta yawo da ƙarya don dai kar tahiya ta yi nasara kuma ga a tare ake da suwa Allah ya ce to ashe hatan alaiku abin da ya sadu suka waɗanga abubuwa don rowa gare ku bil ma'awana da ba da gudunmawa jamo shahihin wa huwal bakhil wato abin na na hatan mansuban abin na alazzami awo abin na na hatan halin wakara a ibin abi abin na na abala abin na na bin rafi ala annahu qabrun li mubtada abin na mudmar ai hum ashihatun alaikum su suna da ruwa akan ku bil mauna wato ba su son su ba ku gudunmawa kaddai a ce kun yi nasara shi yasa da zaran mutum ya Allah ya ɗaukaka shi ya cira sama to babu abin da ya kamata gare illa dogaro ga Allah ya rika bautar Allah da kyawu ya dogara ga Allah da kyau saboda da ka kai wani lokaci wani shi kunya kaɗai ya kasan ya gani babu abin da ka daɗaɗa mai rai illa ya ga kayi kunya shi ɗai ya kabiɗa to in ka dogara gare shi ɗai ko kunya za ka yi don bai kama maka saboda ka duk wanda Allah ya taimaka cikin kuto ya dogara ga Allah idan Allah ya baka ilimi ka dan babban malami to ka dogara ga Allah almajiran nan ba su kama ma don ka san da sai in ka zan babban mai kuɗi ka dogara ga Allah yan talakawa nan da ka kadi ba kana ba son suka yi awaye gari ba ka da abin ba su su ji daɗin bacin ka in ka zan mai mulki wa'annan da sun ka kama maka hawa mulkin na fara ɗaure su ta kwandon ka samu sauƙi Allah ya gafarta mana to masu laihi aka nan ka fara daurewa wayanda sun kai laihi cikin su to fara daure wanda sun kai laihi don ka samu sauki da in ba haka nan ba kai ma mai laihi za su mai sheka don an kai magana su ce to ai dun laihin na to haka nan na al'amurra suke fa'iza ja alkhawfu idan abin nan tsoro ya zo Yan lokaci na tsoro ya zo kuma sai ka gada sun dawo gare ka kowa na dibin ka ɗauki mataki don su samu tsaro sosai ra'aita yan zuru na ilaika sai ka gansu suna kallo gare ka ta duro a idanunsu tana kewayowa kalladi kamar wannan aika nazari kamar kallon wannan au kadauranin ladi ya gusha alaihimin maut kamar kewaye ido birkita idon wanda mutuwa ta lullube shi ai sakarati magagin mutuwa lullube shi sai kaga idan suna ta birkita saboda sun ga tsoro yanzu sun yadda kai abbabba amma fa idza dhahabar khawfu idan tsoro ya gushe hizatil ganaim an ka fara kama ganimomi salaku kuntu za su gamu da ku adukum za su cuce ku aw ko su bige ku bi alsinatihim da abi alsinatin da halussa alsinatin hidadin halussa masu kaihi sosai a shahatan alkhairu don abin nan don ruwa ga alheri wato duk lokacin da tsoro ya shigo sai ka ga mutane sun goyi bayan wanda sun ka san mai gaskiya na shugabansu mai gaskiya abinda suka so a samu tsaro da sun ga an samu tsaro duk wani minahikin Allah zaka je ji ya fara ɓaci to ai ba ga kuɗi ba ai ba ga kaza ba mito an ka yi tun da ba iske shi an ka sare mai waya an ka kashe shi ba maƙiyan Allah tun da ya ga an hana a kashe shi yanzu an samu tsaro to bai ga umarnin da an kai tun da an samu mai tsaro Allah ya ce to saboda irin waɗannan tunani nasu wala'ika lam yu'minu haqiqatan waɗanga ba su yi imani da Allah ba ga haƙiƙa fa ahabada Allahu a'malahum don haka duk ayyukan da sun ka aikata Allah ya ɓata ta wa kana zalika al-ihbadu wannan bata aikin su alallahi yasira ya zama mai sauki ga Allah bi iradati da nihi ne yahsabuna al-ahzab Ya al-ahzab lam yadhhabu wa ya'ti al yawaddu law annahum baduna fil a'rab yas'alun يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا الله يتي يحسبون الأعذاب من الكفار لم يذهبوا سنة ذاتون كاهي قنجيو إننا كاهي ريد سنكتو سنة تكشي مسلمين to manahikan Allah na zaton ba su gushe ba shi yasa ga sunan kusa ga annabi har yanzu sun aza ba su gushe lam yadhabu ila makkata ba su su zuwa makka ba li shiddati saboda tsananin tsoron su wa khawfihim minhum da tsananin tsoronsu su gare su wa in yati al idan kungiyoyin nan na kahire sun ka dawo karratan ukhra wani karu na gaba kuma ya waddu munafukai na gurin lau annahum badu na fil arabi dore a ce sun tahi nesa sun ɓoye cikin ƙauyawan daji inda ba inda musulmi ba don ka a ce musu musulmi tun da musulmi aka kashewa ai ka'inu na filbadiya sun zamo cikin ƙauye ya saluna ana an ba'ikun suna tambaya in sun ga wani ya shigowa ne ya labarin musulmi an kashewa ne an kashewa ne su jiya suna can ɓoye ciki don ka a ce tare da ku suke haka halin munafukai yake tun ada ya nuna an ku ai akhbarikum kuma kufar walau kanu nufi kun haɗe karra Allah ya ce wanga karo ko da sun zamo cikinku ma katalu illa kalila ba za su yaki ba sai dan kaɗan saboda haka da ma sun ka hita da cikin kuma ma dalla da sun ka bakku kuma huta da mugun abu da sun ka barku ma qatalu illa qalilan riya'an wa khawfan ba su yi abin nan da ba su yaƙi sai don sai dan kadan don riya don a gani wa khawfan don suna jin tsoro mina ta'ayyir kada aibanta su hazi kun ji halin ga da kun ka ji qur'ani ya faɗa ku dibe shi ku gani kama halin da muke yanzu ya ce to hazi halin munafiki na wannan shi a halin da munafukai sun ka kasance bisa fi gazawatul khandaki lokacin gazawatul khazab yan jama'a yan kaɗan nawa sun ka kama ma annabi aikin yan jama'a yan kaɗan suka kama ma annabi aikin annabi ya ɗauki mataki ya ɗauki buta ta yana ta addu'a yana ta sallah yana addu'a har Allah ya ba su nasara to ko gobe kun ka ga abin da ya ƙarin ku kakku dogara ga wani ku dogara ga Allah kuma ku hito ku gaya wa mutane gaskiya su yi addu'a ga Allah addu'a ga Allah tana kawo saukin duk matsalar da an ka samu kai ciki kowace irin matsala addu'a tana kawo mahita gare ta to saboda girmanka Allah muna roƙonka saboda daraja sunayenka saboda sunanka babba mahi girma wanda in an kire ka da shi kana karɓawa in an ka roƙe ka da shi kana bayarwa in an ka nemi gafara ka da shi kana gafartawa in an ka nemi rahama ka da shi kana yin rahama to saboda darajar wannan suna Allah ka gafarta mana kuma mai haikan Allah Allah ka yi muna maganin su suna nan kimshi cikin mu Allah ka yi muna maganin su Allah ka kare mu ka kiyaye mu daga sharorin su ƙasan mu kuma Allah ka zaunar da ita lahiya duk wani munafiki mai yi mata zagon ƙasa Allah ka tona mai asiri 'yan ƙasa su gane shi kuma Allah ka yi wa Najeriya magani nai kowane iri na Allah ka wa Najeriya magani nai kuma duk wani abin da ya shirya Allah ka wace shi ko mina na sun ka shirya Allah ka wace shi Allah ka haɗa kan Najeriya ka zaunar da Najeriya lahiya kuma Allah ka kare muka kiyaye muka ka kyautace ƙarshen mu Allah ka sa aljanna makomin mu in kiyama ta yi nan za mu kwana insha Allah a mai yawa malamai da yawa na ga sun ce idan wani abu ya biyo ta hanyar da ba ta baki ba ya shiga cikin cikin mutum bai kare mai azumi ba malamai da yawa sun yi wannan fatawat lokacin da wasu sun kace ta ko'ina wani abu ya bi ya shiga cikin ciki ya kare azumi amma wasu ce sun kai a'a sai dai wanda ya shiga wurin da aka ce abinci ga baki kenan saboda haka maganin da ya shiga ga ido bai karya azumi ba shi yasa wasu malamai suka ce allura ruwa na aka tarawa sai a zuba mutum cikin jiki amma da yake ba baki ya tara an ka zuba ba to azumi ne lahiya da yake ya tashi da sai daga baya ya azumi ne lahiya lau yake amma dai inda gangan na yi wargi da janaba ta yi to ya yi laifi amma dai azumi ne lahiya lau yake mutum ne yana asawaki sai ya ji wani karin asawaki ya shige ne cikin makoshi shi ya azumi in dai da kuskure na bai yi ganganci ba azumi ne lahiya lau yake ko da yake wasu malamai sun bata mai azumi amma dai malamai da yawa sun ce azumi ne bai ɓaci ba lahiya lawaiki saboda haka ya dai rika kulawa gwargwadon iyawa auren sannan a babu auren mutu'a don annabi ya ce Allah ya haramta shi daga ranar khaibara ila yau milkiyama har yanzu ba a kai yau milkiyama ba har yanzu ba a kai yau mai kiyama ba don haka yana nan haramun kama da annabi ya faɗi mutum ne yake da shagon sai da da kuma shagon da sai da kayayyakin mashi idan lokacin fitar da zakka ta yi sai ya ci waɗannan kayayyaki ko kiyastawa kawai zai yi a ba sawa zai yi ba tawa ya kai ya ɗauko yanga aiki su kama mai ƙida ai yanzu ma ƙida na da sauƙi tun da akwai kwamfuta da za a zo da ita lissahi dai aka bata ana sai ka samu ƙwararri dai kidan yawa dai aka yi sa kaza ya sa sa kaza kama ya jima ka gama babu matsala komi sai an kidaya har da kayan hamsin sai an kidaya har da kayan hamsin kuma ku ya tara kakkute ku yi wargi kudin zakka ko dan ko ya hamsin ta cuɗanye dukiya tana iya halaka ta ko biliyan na wata ku ya hamsin na iya halaka ta duka ta kawo bala'in da zai bata dukiyar saboda ka ai kokari ai abin da ya kamata Allah shi salati da sallama ga annabi nai Muhammad sallallahu alaihi wasallam